abin da yake faruwa tsakanin ki da saurayin ki abin da yake faruwa tsakanin ki da mijinki it's your own privacy ba magana ai ya mun alƙawarin zai siya mu mota ya siya mu mota sai ki samu wacce ta fi shekara da shekaru tana neman miji bata samu ba kin kin bata naki a bliss saboda labarin da kike bayarwa ko kuma numban waya da kike bayarwa a gwada miki shi bayan da kuma kika iyayen ya aure ta kawo ta gidan baki bane mijin balantana ki ce lalle lalle sai kin sake ta haka zalika maza an kuma maza suna da wani abu fa budurwan shi ne fa amma da shi ya san ba auren ta zai ba zai iya daukar numban nata ya ba mu wani abokin shi kai ma ka bi ke baki sani ba kina tunani you are the smartest person suna can suna abin da suka ga dama suna nan suna ta ta miki rayuwa ke kuma kina nan kina tunanin <laughs> kin haɗu da garuri baki san ke ce garan ba na san ba a taru an zama ɗaya ba and nobody is perfect amma we should be careful we should be careful we should be careful ba maganan zan gwada saurayina in kina son ki gwada saurayinki gwada saurayinki on your own magana ina son in gwada mijina in ga whether he will cheat on me gwada mijinki on your own don't involve your female friend don't involve <laughs> okay na san akwai mutane da yawa da irin haka ya faru da su akwai su so they know the pains they've gone through ba a ba a yi wannan ma maza a yanzu ba a yin shi ne saboda haka be careful be careful ke mace ne you have many ways ki gwada shi ki mishi duk yadda zaki namiji fa namiji ne namiji in ya so zai abin da ya ga dama in ya so za in <coughs> wani abin ma sai ya so za ki san yayi suna auren musu aje mu a gida kawai trust ba trust mata zai load ki yadda da mijinki ki yadda da cewa yau in an kira ki an ce an ga mijinki da wata an ga saurayinki da wata an ga waninki da wata no matter who tell you that idan har a waya an kira ki a ah, common friend na ga saurayinki fa da wata tell him that is my friend ƙawata ce shikenan kin riga kin saka ta gobe ba za ta kira ki ta miki irin wannan gulmin ba